ko wani abin ne kuma ya kuma faruwa kai kai kalar sani ai kai zan tambaya ko lafiya kwana biyu ne na gaba ka zo bishe sa gaskiya ne kuma kwana biyu na yi ɗan kewar ki sosai makuwa. to amma me dalilin da yasa kwana biyun baka zo ba haba sahura yanzu ke baki kalli dalilin ba duk irin surutan da mutanen garin nan suke yi a kaina kan gidanku da mahaifinki amma din na kawo da ido na danna zuciyata na haƙura saboda irin san da nake maki amma mahaifinki duk bai kalli irin wannan ƙoƙarin da na ba ya ci mutunci na ya kore ni ya ce karna sake zuwa ƙofar gidansa haba sahura ai ya kamata a ce kin kalli wannan a matsayin dalilin da ya sanya ban sake zuwa gidanku ba ya kamata a ce ke ma ki dubi ba ba me yasa miki a ah, a ah, a ah, ga dan mara mutunci me haɗa da wannan niyyar Me ya halaka da ita? Ah, to nan kofar gidanka ne? Ai ji nake kofar gidanka ne kaman iyaka da shi kace kar na sake zuwa. Ni kuma nan kofar gidanmu ne, ita ce ta zo ta same ni. Ke wannan gurin ko kun karya ki? Tashi wannan gurin ko kun karya ki? In ban karya ki ba da ke ne. Wallahi sai karya ki. Bas! Kai, da ko zuwa ta yi wurinka ka kore ta. Ko ta mutuncinka wallahi tallahi. a kofar gidanka kake da izini da shi ba kofar gidanmu ba to shikenan duk sadda za ta zo kofar gidanmu ni kuma sai na saurare ta tunda ina son ta to ko zuwa take ka kore ta ba na yi maka iyakar ita ba zan ka sake mata magana ba zan kore ta ba ai ina son ta to shikenan to ka ci gaba da saurare ta ka ci gaba da saurare ta zan kusa daure ka wallahi wallahi sa daure ka wallahi na ga ma ba kai ba ita ka kiyaye ta na yi muku iyaka da ita ba ka da ita iyaka ni ne nake zuwa kofar gidan naka ko ka kuma gani na kofar gidan ne duk sanda za ta zo kofar gidan mu wallahi ba zan kore ta ba saboda ina son ta